Hausawa Top TV tashar al'umma. Zuwan Firaminista Ali Lamin Zain ƙasar Saudiya masu saurare ku gyara zama domin jin tattaunawa da Firaminista Ali Lamin Zain daga ƙasar Saudiya inda yake bayyana batutuwa da dama. a dangane da ci gaban ƙasar jamhuriyar Nijar yayin da Firaminista Ali Lamin Zain ya yi wannan hira cikin harshen Hausa za ku ji batutuwan da ya furta. tabbas firaminista ali lamin zan sai dai mu ce allah ya saka masa da alkhairi bisa kishin ƙasa da yake yi da kuma abubuwa da yake kawo wa ƙasar nijar domin samun ci gabanta inda dai kowa ya sani a yanzu ƙasar jamhuriyar nijar tun da aka fara kokawa a ƙasar jamhuriyar nijar har yau kawo yanzu yin ta ake yi domin samar da ci gaba Firaminista Ali Lamin Zan da ya hau kan wannan mukami yake faɗi tashi zuwa ƙasashe da dama domin haɗa hulɗa mai kyau da waɗannan ƙasashe domin samo wa Nijar abin da take so bayan korar Faransa daga ƙasar da kuma korar Amurka yanzu da ake kan gabari wanda dai firaminista a yanzu ku gyara zama ku ji batutuwan da ya furta alhamdulillahi Nijar za ta samu babban ci gaba. Gashi ku saurara daga bakin Firaminista Ali Lamin daga ƙasar Saudiya. Duka wanda Allah ya tashi a cikin ƙasar kamar da muke nuna muku annabawa mai ne kawai Allah ya ba su. Suka yi duka wannan ayyukan wannan ba wani abu ne ya sa kamun wuyo ne na 'yan ƙasa haɗin kai kuma da yin abu a cikin gaskiya shi ya sa wani arziki na su yadda muka Allah ban kasa to mu ma yanzu muna sa ran wannan za mu sami shi insha Allah muna fatan kuma da kuke nan kamar yadda kuka faɗi fara ya dawo mana da ku gida ku zo ku kama a ci gaba da yadda Allah ya so kowace al'umma ko kowace al'umma ya ba ta wani abu saboda haka eh, zan takaita ina fatan Ana saka mu da kamar da kuke zama lafiya ku ci gaba da zama lafiya da wajen ƙasa muna da kuma da su da kyau kuna tunanin roma da ya wuce mun zo nan mun tattauna da su wannan ɗan kwanakin biyu ma mun ƙara tattaunawa da su suna sun mutunta mu kwarai da su ce ƙasa ɗaya na uku suna zancen ƙasar mu jakadan su yana gaya mana haka ina kuma muna ga alamu haka ku ci gaba da yadda kuke yi saboda wannan zaman da kuke kuna wuce ta mu ta sarakon shi ne yake so ya zama to a ci gaba da haka a ci gaba da addu'a eh, Allah kawo mana lafiya da zama lafiya Allah ba mu kwanciyar hankali da haɗin kai kuma ya zama to wannan tafiya da aka yi Allah ya sa yi mu gama lafiya ko mine ne kai kai ma Allah arashi ne yake bada eh, kenan wannan zamanin Allah ya kawo shi lokaci ya kayyade shi shi kadai ya sanya ne a musu kenan da addu'a ne da gaskiya shi ne zai fita sai ce na gode ana saka mu da kai tashi daga gari iyaka da hana shigowa da shi maka da abinci da hatta ga wuta aka yanke ma kasar watannin nan guda kusan takwas kasar mu ta shiga cikin wahala amma duk da haka yan nijar suka tashi tsaye tsayin daka suka kawo goyon bayansu da gwamnati da cnsp gaba ɗaya bayan shugaban ƙasa. dare da rana shugaba yana tare da abokansa musamman ma wanda suke kamawa su biyu duk safiya ta Allah sai sun haɗu yanzu zancen da muke muku suna da suna taro duk abin da ya shahi ɗan eh, ƙasa musamman ma harkar tsaro da lafiya da zaman lafiya suna aiki a bisa shi da kuma na shi daɗin magana da kuka yi na addu'a da wanda suka gaye sojojin mu suna yi dare da rana suna tare da kasar kuma ba dan waɗannan turawa ba sun kawo mana 'yan ta'adda a cikin ƙasa kowa ya su sojojin sun nuna ba su buƙatar wani ya zo ya kama musu saboda tsari ƙasar tun tashin fara kowa ya san su ba kuma kowa ya san ɗan nijar ba mutum ne ba mai karamari mutum ne yana cikin kullum zaman lafiya da neman zaman lafiya da wanda yake tare da suna kukin nan ba mu taɓa an ce kun yi wani abu wanda zai tada mu hankali duk inda ɗan nijar yake a waje in kuka bincika ko samu labari yana zaune lafiya da mutane yana neman abinda zai ci abin zai samu ya aika iyalinsa kuma yana kare mutuncin ƙasar shi to sai ya zama to ita wannan ƙungiya muka kada muka raya su rasu gani abu ne wanda yake Allah ya riga ya kawo shi juyin mulki kuna tunanin san juyin mulki a ƙasa an yi shi su biyar ko zuwa shida duk wanda aka yi an samu rasuwar rayuka da yawa a cikin wasu da wasu mu kan dubu da goma lokacin da aka yi mulki hala ya nuna mana inda mutane za su yi na to wannan da bayan wannan ko ɗan sako ba a kashe ba cikin ruwan sanyi Allah ya kawo wani su tuna ku gani dan nijar yankin da wanda suke gida kullum kuna da Allah Allah kawo mana wanda za su tafiyar da al'amuran ƙasar mu yadda ya cancanta ku aka waye gari Allah ya kawo wannan Allah ya kawo wani magabacin da ni zan shaida har gaba ga yau yau mun shiga wata na tara ban taɓa ba gani ko so guda inda ya kwatanta sake hanya duk abin da zai yi zai yi shi da yadda zai zo daidai da haƙƙi na 'yan ƙasa kuma magana zai yi zai yi jawabi a yake gaskiya in ɗauka matakai ne zai nuna cewa a yi yadda za a fita kunya yadda za Allah zai mu ji tsoron Allah tunda da abin da za a yi za mu kuma mu shi kuma ya zama to duk wanda suke ɗan ƙasa in suka bi zuwa su gan shi za su samu zuwa shi to wannan hanya da ya nuna mu ma haka muke bi muna yi mishi biyayya muna mishi addu'a Allah ya riga ya riga ya sa mana shi a gaba Allah ba shi karfin a malar wani kuma wallahi suma tambayi wannan sarau da aka ɗauko na ƙwato mutuncin ƙasar kuna ganin gwagwarmaya ta yi da su turawa wahala musamman ma tare faransa mutane ne fitinannu musamman eh, mun gwamnati an sha gwamnati da su allah ya taimake mu suka fita daga cikin samu to amma ai su yi nisa ba suna na iyakokinmu suna sawa mutane cikin kawunansu wasu tunani na cewa a zo a kawo mana hari a cikin ƙasa amma duk da haka ana aiki inda za a tare da sanin Allah ya kama mana ya ba mu lafiya da zama lafiya bayan su a kuma su waɗancan na ƙetare ruwa su ma kun ji labarai muna nan muna canza ne wasu inda muna so su tattara ya nasu ya nasu su kula ba da kasar mu kuma za su bar mu kasar mu kuma mun je shugaba ya kuma da can da yake na je na zauna da su na ce musu mu ba neman tashin hankali wanda yake muna cin kasar mu kuma sama abin da muke kuna gani ana kawo mana hari wannan yanzu ku tattala ya naku ya naku ku Mun kuna son zaman lafiya da mu ku sarrafa da ya shahara da ya. wani fatauci ku zo ku zauna kamar yadda kowa yake a cikin har ma suka kwatanta mana ba mu da izinin mu yi magana da rasha da hari har da muka ce a wannan duk da shahi kuwa. saboda mun ga kuna gama ma kasar da take ta'addanci To masu wurare, kamar yadda kuka saurara wannan tattaunawa ta musamman kenan daga bakin Firaminista Ali Laminzan da ke kasar Saudiya a halin yanzu. Wanda babu shakka maganganun nan nasa sun ratsa zuciya, maganganun nan nasa abubuwa ne waɗanda za su sanya 'yan ƙasa kishi da kuma wato ƙara ƙwarin gwiwa wajen kamawa ƙasar. Domin kuwa a yanzu dukkan abubuwan da suke wakana batu ne dai na labasanni kuma zancen kasar a yanzu zancen kasar ake yi tabbas addu'o'in da 'yan nijar suka daɗe suna yi wajen allah ya kawo masu ɗauki akan halin da ƙasar ke ciki a yanzu cikin ikon Allah Allah ya kawo waɗannan jagorori na sojin CNSP tare da firaminista Ali Laminzan waɗanda babu shakka duka waɗannan wato jagorori akwai kishi a tattare da su kowa ya san da haka waɗanda babu shakka da ba su zo ba ba za a iya cewa za a sami irin wannan abu na ci gaba da ake samu ba a yanzu domin dukkan waɗannan ƙunshi na jagororin cnsp kama daga cani firaminista ali lamin zan kowanne yanzu cike yake da samowa da ƙasarsa abin da yake na alheri da 'yan ƙasa za su ji daɗi hakan ce ta sanya ma dukkan 'yan ƙasa a kodayaushe ƙwarin gwiwarsu ya za a yi su kamawa waɗannan soja na cnsp domin a kai ga ƙasar da inda take son zuwa wanda babu shakka haɗin kan 'yan ƙasa yana da matuƙar amfani kuma an ga amfaninsa domin bayan juyin mulki da 'yan Nijar ba su dunkule tsintsiya guri guda ba to tabbas da ba a kai ga samun wannan gaba ta ci gaba ba domin bayan juyin mulki an so a yada kabilanci a cikin 'yan Nijar da a raba kansu wasu su ce ba sa son jagororin nan amma cikin ikon Allah sai duka 'yan Nijar suka dunkule tsintsiya maɗaurin ɗaya. dukansu suna son sojin CNSP kuma suna kama masu a bisa dukkan abubuwa wanda hakan ce ma ta kawo yanzu aka kasa wato yi wa sojin CNSP komai da yunkurin da ECOWAS ta haka ta gaji da yunkurin da Faransa ta haka ta gaji to irin wannan ake da bukata 'yan ƙasa su ci gaba da kawo kishi ga tafiyar ƙasa. masu saurare wannan ƙarshen rahoton da muke tafi da shi kenan kamar da ku ji tattaunawa ta musamman da firaminista Al-Lamizan wanda yake kasar Saudiya yayin da ya je tattaunawa akan wato wasu bahimman batutuwa akan wato bankuna wanda babu shakka dai wannan tattaunawa a kasar Saudiya ta tafi yadda ake so. Masu saurare ku ci gaba da bibiyar wannan tasha ta mu domin samun ingantattun rahotanni daga tushe mai asali. Ku dangwala mana alamar subscribing sannan ku na kararrawa domin haka ne zai ringa ba ku damar kasancewa da mu a kodayaushe mun gode.